Wasannin motsa jiki wani fanni ne da aka yi imani yana taimakawa matuka wajen samar da zaman lafiya a tsakanin al'umma. Sanin wannan dalili ne ya sa hukumomin jamhuriyar Nijar suka shirya gudun tserere ga matasan ƙasar waɗanda suka fafata a tsawon kilomita takwas a cikin birnin Yamai domin karrama ranar zaman lafiya ta duniya. A ɓangaren mata an bayar da tukwici ga mutum goma na farko da ke kan gaba a wannan gudu. inda wacce ta zo ta ɗaya ta samu kyautar jika hamsin da kofi yayin da mai bi mata ta samu kyautar jika talatin haka zalika a fannin maza mutane goma ne suka samu tukwici guragu maza da mata ba a bar su a baya ba a wannan biki inda aka ba su damar fafatawa da juna a sukuwar kekunan zamani wanda a ƙarshe suka burge 'yan kallon da suka hallara stade general sai kunce da ke nan ya mai Ga abin da sakataren hukumar wanzar da zaman lafiya ta kasar Nijar Abdu Bukari Ibrahim ke cewa. Autorité a la Constitution de la paix da PNUD da ministarkin wasa da motsa jiki suka gama hannu suka yi wannan taro don a shaida ma duniya ya kamata a zamanin lahiya ya kamata duk hasumi da aka yi ya kare a zamana cikin lahiya kun san a nijar akwai ana wasa iri-iri kuma masu lahiya suna yi malasa lahiya basi su kun gane yau dai an kawo wannan kamar matasa wanda ba su da kawa ko ba da hannu ko masu kawa ɗaya sun yi aiki tare da mu don su ma dai a sa su cikin zaman lahiya a ƙasar Nijar. Haka zalika na kasassu goma na ɓangaren maza da na mata da suka zo kan gaba a sukuwar kekuna sun samu tukwice makamantan na farko. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar.